وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راد عنا غير غضبان واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هدي جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والزرية اللهم هدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم muna nan ci gaba da karatunmu a cikin abin da a suratu saba'i idan ba kumance ba Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah shi mana jagora Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makomanmu in kiyama ta yi shekaran jiya a cikin wannan sura suratul saba'i shekaran jiya mun kwana aya ta 20 aya ta 28 muka kwana shekaran jiya to daga na aya ta 28 din nan nan da inda zamu tashi yanzu insha Allah Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyawu Allah ya sa abin da duk muka yi mu yi saboda Allah ba don kowa ba abinda muka bari kuma mu bari saboda Allah ba don kowa ba Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna mu koma mu Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi aya ta 28 ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين قل لهم ميعاد يوم لا تحتاج bayyana ta'ala mansibar nabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya bayyana matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam wato mukamin da ya bashi wa mawqifal ladina kafaru da kuma matsayin waɗanda suka kafirce bi ma a bihi da abin da ya zo musu da shi waje za a hun yawon kiyama kuma ya ambaci sakamakonsu wanda za a yi musu ranar kiyama su wa'anda suka kafircewa abin da annabi ya zo da shi faƙala sai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan kai manzon rahama ba ma yi ko ka ba illa kafatan wato sai ga duka duka kowa da kowa ai amatan kowa da kowa kafatan wato halin min annas a kaddama qaddama kafatan lil ihtimam bihi don kulawa da shi ma aiko ka kafatan linnasi ka zama linnasi kafatan ga mutane baki daya ai mubashiran lil mu'minina bil janna kadan bashiran mai bishara mubashiran lil mu'minina bil janna masu imani kai musu bishara da aljanna don mutumin da ya kyautace imani ne ya gyara imani ne to ai mai bishara mutumin nan da aljanna abuna wanda kun ka sani gyaran imani a gyara imani da kyawu to abuna wanda yake yana da wahala to amma duk wanda ya gyara imani ne a masa bishara da aljanna wa nadiran kuma ka zama mai gargadi munziran lil kafirin bil azab ka zama mai ma kahirai gargadi da azaba duk wanda ya yadda ya mutu yana kahiri to fa akwai azaba gare shi ko mutu yana kahiri to fa akwai azabar Allah zuwa gare shi walakin na kasaran nasi sai dai mai yawa mutane almukallafi wanda Allah ya dora ma ibada ba baligai kenan la ya alamuna man sai baka ali ba su san matsayin nan naka madaukaki ba ba san cewa kai an aiko ka na ga duk duniya mai yawan su ba su san haka nan ba walau a rafar munkiru na zalika da wa'anda ka musu matsayinka da sun san matsayin nan da Allah ya baka da asarahu ila imani da sun yi gaggawa zuwa ga imani wa da'a da sun yi gaggawa zuwa ga da'a lima ta'amuruhum bihi ga abinda kake umarnin su da shi to abinda da yasa ba su san matsayin ka madaukaki ba wa na mata hadal wa'ad suna cewa to kai manzon rahama kai muna alƙawari idan mun ka kibinka akwai azaba da za a yi to azabar yaushe ne mata hadal wa'ad bil azabi wannan alƙawari na na zuwa da azaba yaushe ne wa abin na wa bi qiyam sa'a kuma kai muna alƙawari kiyama za ta tsari ita ma yaushe ne za ta zo in kuntum na fihi ku masu wazi in kun zan masu gaskiya ciki to ku gaya mana ranar da kiyama za ta zo to ku gaya mana ranar da abin nan azaba za ta zo kun kace lakum mi'adu yawmin kuna da alƙawarin wani yini ai kuna da alƙawarin wani yini wanda ake ce mai yinin kiyama la tasta'khiruna anhu sa'atan ba ku jinkirta gare shi ko da sa'a guda ce wala tastaqdimuna alaihi kuma ba ku gabata gare shi ko da sa'a guda ce akwai alƙawari da aka yi muku na ranar kiyama ran nan ne azaba za ta zo to in lokaci in mutuwa ku tattaho don duk wanda ya mutu kiyama ta yi tsayi to idan mutuwa ku ta zo ba a jinkirta muku ko da sa'a guda kuma idan mutuwar ku bata zo ba a rage muku ko da sa'a guda wannan yinin wa huwa yawmal qiyama shine ranar kiyama wa qala alladhina kafaru min ahli makka kuma kahirai daga cikin mutanen makka sun ce su wayannan kahirai sun ce lan nu'mina bi hadal qur'ani mu wannan qur'ani ba mu imani da shi wannan ƙur'ani bari wahal da kanka kana karanta mana shi lan nu'mina bi hadhal qur'ani mu ba mu imani da wannan qur'ani to ai littafan gabani ne a taura da injila sun gazganta shi sun kace ai wala ne da dai ako littafan nan da a gabane na a taura da injila ba mu yadda da su ba balle kace su ashe da qur'ani gaskiya na to ko su ba mu yadda da su ba ai ta kaddama littafan da sun ka gabaci alqur'ani kat taurati kama a taura wal injil da injila addalain wa'anda su bi suna nuni al ga da tashin kiyama suka ce to ko su ma ba su yadda da su bali inkarihin laudon suna musun kiyama kun gani jayayya da malami in ana so a kawo hujja wani lokaci ta hai sauki ya kawo musu ƙura'ani sun ka ce ba mu yarda da shi ba ya ce to ai ƙura'ani yana da shaida mutanen nan da kuka zuwa wurinsu na nasara littafinsu ya ba da shi daga wannan suka ce bari wannan magana ko shi ba mu yarda da shi ba don haka duk abin da za ka kawowa wanda za ka yi hujja da shi akan tashin kiyama bari kawowa ba mu yarda da wa'annan littafai ba walau inda ka gani ya muhammad ya manzon rahama idh zalimuna lokacin da addalumai wato kahirai suka kasance mawquhuna inda rabbihim an tsayar da su gaba Allah ubangijinsu yarji'u ba'duhum ila ba'din alqawla sashin su yana raddin magana da sashi wanga ya fadi wanga ya fadi suna ta gaddama tsakanin su ranar kiyama da kaga wannan lokaci da kaga abin tsoro yaqulu ladina stud'ifu wayannan da aka raunana wato su mabiya wayanda aka raunana su ne mabiya wayanda su ka biya ba su a shugabanni ba al'ataba'u mabiya suna cewa lillazi na su da iku lillazi na sakaba ga masu girman kanan nasu wato ruwa da su ai ku ku da wasu kin da an tun allazina istakbaru to su shugabannin masu girman kai wato su shugabannin nasu yanzu kun ji mabiya sun yi magana sun ka ce manyan su sun ka danne su daga imani to qala ladina takabaru su ko manyan masu girman kai sai suka ce lil ladina sudifu ga wa'annan da aka raunana wato mabiya ana hana sadanna an huda yanzu mu kuka cewa mun danne kuma hana muku shari'a ba da a kun bayan shirya ta zo maku kun ga wannan istibhamu inkarin tambaya ce ta musu ai la ba mu bane mu ba mu hana muku imani ba bal kuntum mujrimina ku dai kun zan masu laifi na kawai ai na kun zan mushrikai dalina batattu wa musirrina masu dogewa ga ayyukan barna fi anfusikum ga kawunan ku ala zalika ga wannan mu ba mu bane don babu wanda muka tilasta muka ce ya yi kafirci cikin kowa ba mu tilasta muka ce ya yi kafirci ba da magana suke nan, su manyan wa qala alladhina sud'ifu wayannan da aka raunana mabiyan nan sai sun ka sake magana kuma lil ladina stakabaru ga wayannan da suka girman kan wato shugabannin sai suka sake magana ga shugabannin bal ah, ah, bal sadduna anil imani abin nan makarun laili ai dan ne mara kun yi daga imani makircin da kuka kulla mana da daddare wannan hari da rana kullum ku taho da daddare kuna ba mu shawara kan mu imani da Muhammad kuma da rana kuna ba mu shawara kan mai imani da Muhammad ai wannan makirci naku da kuka yi mana cikin dare da yini ai shi na ya hana mana imani ai makarun fihi ma minkum bina makircin da kuka yi mana fihe ma cikin dare da yini kuna yi ne na zuwa gare mu to wannan makirci shine na hana mana imani to in ba ku bane wani na hana mutum da kuna ka makircin ga yaushe suka ce istamuruna na annaka fura billahi lokacin da kuke umannin mu kuna cewa mu kafirce mu Allah wa naj'alu lahu andada musanya mai abokan tarayya ay shuraka wa asarru fariqaini wannan duk muƙabala da suka yi da su da manyan su koye suka yin ta sun ki fitowa cikin jama'a a jiya kan musulmi su jiya su yi musu dariya koye na suka yin ta wa asarru alfariqanin nadama wato jama'an nan guda biyu wato sun abin da sirranta abin nan nadama wato su mutanen gaba ɗaya da mabiya da shugabanni sun sirranta nadama don sun yi nadama amma ɓoye suka nuna nadama a latarkin imanin bihi akan barin imaninsu da manzo sallallahu alaihi wasallam lamma ra'awar azaba lokacin da sun kaga azaba ai akafaha kullun arrafiqihi kowannen su ya ɓoye nadama ce daga aboki ne makafatar ta'ayir don gudun kada muminai su jiya su aibanta su waje annal galala mun sanya kunkumma da maruruwa fi a anaƙin na kafaru a cikin wayan waɗanda suka kafirta fihi wad'u zahiri makana al-mudmir wato bai ce ga wayansu ba sai ya ce ga wayan kahirai la'ibada ce umumi don ya ba da fa'ida wannan magana ta ba da fa'ida ce duk inda kahirai suke abinda za a yi musu kenan to mun sanya kokoma ga wayansu bai na ilan nari domin da wannan za a kora su zuwa ga wuta su kahiran halin ji zauna ba a saka musu da komi wanda duk je da shi ranar kiyama kahirai ba a saka musu da komi illa a ma kanu amaluna fi duniya sai sakamakon aikin da suka kasance suna aikata wannan duniya kowa ka gani cikin aljanna sakamakon aiki ne da da duniya kowa ka gani cikin wuta ranar kiyama sakamakon aiki ne na da duniya kowa ana saka mai da abin da ya aikata babu wanda aka saka ma da aikin wani hal zauna illa jaza'a ma kanu ya'maluna fid duniya. Allah ka tausaya mana kai mana muwafaka ga aikata kyakkyawan ayyuka wa'anda kaka so kana kuma yarda da su wayanda muka yi a koye da bayyana wayanda baka yi da su ba Allah ka gafarta mana kuma ka raba mu da yin su don albarka sunayenka thumma zakara ta'ala mawqifal ne sannan Allah ya ambaci matsayin man'imta kun ga man'imtan mutane wato da mai wa'azi ko gobe ko jibi suna nan bisa ga wannan matsayi in dai mai wa'azi kake to ka sani ba ka riƙa biyu kuma lokaci guda in kana hankuri da guda ka yi hankuri da guda mani'imta masu kuɗi sun yi hankuri sun riƙe guda ni'ima da jin daɗi da Allah ya ba su kai kuma malami ka yi hankuri ka riƙe guda addini da imani da cin asiri da Allah ya ba ka yi hankuri da shi biyu ba su haɗuwa biyu ba su haɗuwa ko ka so ka haɗa su ba su haɗuwa saboda ka dora ka ga an game da malamai da manimta game ɗaya ake ga auri guda babu amana haka nan na zama kai ga a tare amma kowa bai yadda da wani ba in kana kama naka gehe ka kama naka gehe in dai matsayinka na malami in ka shigo cikinsu ka faɗa musu abin da shari'a ta ce matsayinsu na masu kuɗi in sun ka shigo wurin ka sai abin da shari'a ta ce shike amma biyu kan mutum ya kama biyu yayi kaɗan mun dai muku dogon bayani in ba ba lokacin da Hassan ya hito zai je abin nan Karbula a yi mai mubaya'a ya zama shugaban ƙasa abdullahi bin abbas ya tare ya ci kakatai kakatai na rance da Allah wato abin nan Hussaini, na rance da Allah ba a ba ku biyu dan zama Allah kake ku adda duniya ku adda lahira na rance da Allah ba ka samu in kana hankuri da guda kai Abdullahi bin Abbas ya shiga gida abokan abin nan yaron nan suka zo suka iza shi ya hau sai ya koma hitowa abdullahi bin abbas ya tawo ya tare ya koma gida sun ka koma tawa sun ka izo shi abdullahi bin abbas ya tawo ya zaune yana kuka ya ce na rance da Allah tsakanin ɗiyanka da matanka da ka kashe ka za a yi tsakiyarsu na rance da Allah kashe ka za a yi tsakiyarsu aiko can na inda kuka jin yan shi'a nan karbala inda suka wasannin nan na cika shekara na son ka kashe shi ya ce a baku duniya kuma a baku lahira ka yadda dai tana asiri in kana da shi a baka duniya a baka lahira ka yi ka shi yasa gujin malaman ga masu bacin manyan 'yan siyasa don samu duniya bacin ɗaya na suka yi su gama biyu da zunubin su da zunubin manya da suka baci amma har abada ba su zama wa da manyan nan sun zama har abada ba su zama kamar su shi yasa yanzu yara ransu ake yi yaro da ya taso ya ta gidan 'yan siyasa an ka kawo kaji da abubuwan ciye na daɗi ya ce ji daɗi sai ya ɗora ƙoƙarin wani zama kamar su kullum an ka ce ga taro gidan 'yan siyasa gaggawa da ya kai ta ya ci daɗi kuma ya dawo kaka zai ya samu kuɗi ya ci iri ne gida ne kayi kaɗan kayi kaɗan a je makaranta a ji makaranta ta zuwa bai da kuɗi Allah shi mana jagora da mu da ku baki ɗaya Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe wa ma sanna fi ƙaryatin min nadirin قال مصرفوها إلا قال مصرفوها هو إلا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء فارتب إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ta sun ma zakara ta'ala mai ƙifar muturafi na fi kulle ummati Allah ya ambaci matsayin mana imta a cikin kowace al'umma ma'a risala matsayinsu tare da manzanci wato matsayinsu tare da manzanni wa ma na fi qaryatin min zirin ba mata yi ko wani mai gargadi cikin wata alƙarya ba babu wani mai wa'azin da muka aiko ya tsaya kun san duk mai wa'azin da Allah ya aiko cikin alƙarya mai wa'azin gaskiya ne babu son rai tare da shi to ba mata yi ko wani mai gargadi cikin wata alƙarya ba illa kala mutura buha face mana imkan ƙasar sun ce airo a ha shugabannin ƙasar almutana'imuna mani imta za su rika cewa inna bi ma ursiltum bihi kafiruna mu mun kafir cewa abinda aka aiko ku da shi inna bi ursiltum bihi kafirun mu mun kafir abinda aka aiko ku da shi kowane mai wa'azi da Allah ya aiko wato manzo kenan in ya shigo cikin al'umma haka za a yi ta daga da shi amma da yake Allah ya ce wa wal batul lil na samun ƙarshe mai kyau yana ga masu takawa ƙarshe annabi sai yi nasara amma ba farko ba farko kan bai nasara farko bai nasara kun ga aiko annabi mu farko ai kun ga bai nasara ba don da gudu yana da dare ne da gudu ya bagare maka. da gudu ne ya bagari makka ana tara ku tare ku tare tare tare da aka yi mai wanda aka yi mai yahi na barawo don barawo in an ka kama shi kashi dai za a ba a kai shi kotu shi cewa sun kai kwakawa kai ne za a ba shi rakumi ɗari kan ma ka tsaya magana wai ka ba saboda haka ko wani mai wa'azi in dai na Allah na farko bai yarda zai sha wahala amma ƙarshe in dai ya tsaya ga Allah ƙarshe to za ka ga Allah ya ba shi nasara ya ni in tashi ya yi mai abubuwa ruwa da ake yi saboda ka ko gaya wa matasa amma farko aka cewa a samu duk abin da aka farko idan mutum ya zo hankuri aka yi farko hankuri aka yi ba wai da tsawo aka da ɗauya za ka yi ka cika jiwa da kulle yan siyasa ko kai ka cika rai manara kowace iri da madara da kowace iri cikin biljan ɗinka ba ka ƙari ba ka yi ka ko ɓarawo ka zama ba ka zama haka ko ɓarawo ka zama ba ka zama haka farko ka in kana hankuri ka yawa Allah ya gafarta. وقالوا kuma abin da suke cewa na ma ka tura amwalin suna cewa masu wa'azi ai mun mun yi ku yawan dukiyoyi wa aula da mun yi ku yawan tsiya ai mun tsara tsiya da dukiyoyi min masu amana wanda suka yi imani da su yi mu ba mu a karamu na masu an mun yi su da wa ma na wani jima'a gari na mu ba za a yi mana azaba saboda su zama wanda bai karatu ba gani ya kai ni'imar duniya kamar ita da saboda ka ganin suka yi sun da suna da dukiya wa ma na a ma'adadi na mu ba a amma azaba tun da masu gudu Allah ya ke furta shi a dawo da kullum biyu wannan magana Allah yana magana da kowane annabi da kullum ummati da kowace al'umma ta shi ko wani annabi Allah yake mai kulka inna rabbi ya su da muka ai ita shi arziki ba ƙarni ka da ɗaɗe ba arziki ba ƙarnin biki ka da ɗaɗe ba dubara ka da ɗaɗe ba inna rabbi ya su da muka neman ya sha Allah ubangiji na yana fara da arziki na ga wanda ya ga dama in tihanan don jarrabawa in Allah ya baka dukiya ka rika cin dukiya kana jin tsoro ka rike shin ta kana jin tsoro abinda ka gane ba daidai ba ka gyara kar ka yi da son son kana ya ta ba ka ta jarraba ka na imtihana jarraba ba in ka yi wasa kana ganin kai dukiya gare ka kana wani takama kana ce mutane biyan wawaye biyan tsawayawa wai kai don kana da kuɗi to kai haka in dai dukiya ta dukiya ma ba kowa ce dukiya ba ta da gida dukiya ba kuwa ke zirmin ya tuni yawa shi wadda ta fushe ba kuma bai bukatar wani dogon bayani duk waɗanda aka wayo nan je gata muke duk waɗanda aka wayo sun gani duk waɗanda aka wayo sun gani ita dukiya zirmin ya tuni inuwa ce tana rushewa don kuma mutane da yawa sun yi ta kuma zuwa gari wasu ma ana karata ana karata ko da aka bincika ya sai da bibi kaza ya sai da kala ana taratara ta ke sai zuwa sai zuwa kan nan karama ta ta yake wanda yake da tawa da irin wannan daga duk dukiyar ce ga ce ta ka kaka sai shi ka sai sai ka sai ka kai kwanci duk dukiyar ce ga ce ta ka kaka sai ka sai zuwa duk sai ka kai kwanci in ka gama sai zuwa mutanen da ka gina ma suna ce ai na da yi wuri ka ai yana da gida wuri ka saboda haka har yanzu akwai su suna ka rance suna ba ka aure, suna su ne maka sallama a sun ka ganye ka da sun ne ka sai suwa sai ka gani ko kusa gare ka bai don ka kalli maka mako bai bai ma kan ganin ka in sun ka gaya ka sai ka gana ma su ka ma abin da za ka yi amma in kana da yan rangama nan mutanenka suna gaishe ka suna girmama ka don sun san har yanzu akwai ka amma da an kai babu ka sun ka tabbatar da babu ka wani ko ganin ka bai sani don kasar kubara to haka nan duniya duniya dukiya da kuma gani zirgin ya zuru zilwa zai mutu shi saboda ka kakkaita kamar don an baka wani abin nan na dukiya wani arziki karfe ma kowa ga kai kira na jarrabawa ne Allah ya bari kuma kun shi ka ba zuwa da kai mai don jarrabawa wa ya kadi kuma shi ka kuntatawa yadda yi kuma da mai sha'awa yana kuntata dukiya ya hana kai wanda ya ga dama ya ce da shi ma don jarrabawa don jarrabawa sai ya hana maka dukiya In an yi sa'a ba ka da imani sai ka sai ka sai abubuwan da ba daidai ba ga talauci kuma karɓar da ushen Allah duk kai shahara ka kai da lalacewa walakin na aka kama nasin makallafi na laye alamu da laye sai dai mun yawan mutane masu hankali ba su gane haka ba su gane dukiya ba wai suna ba ba su gane talauci baki na ba ɗan yawa su haka da ya samuna sai su roshe annan madalar baki lalle makewayewa a fata dukiya a kowace ran shi a tara da barka shi a karama sai suna ganin kamar shi ne karama kamar shi ne ɗaukaka yan sun ga sun sa suna ganin kamar shi ne wata daraja shi ko wata ɗaukaka su dora a fari suna kasama to ku bari a haka a arziki ba dukiya da ya arziki ba har da mulki arziki to amma kar kai kowa ta kama shi ga mai girma fir'auna Allah da kai ne yace wa inna fir'auna la'alin lalle fir'auna babban mutum na maraukaki Allah ya ce mu mai girma ko ka da ya ba shi mulki wana da fir'auna shi kawai fir'auna ya yi kira cikin jama'a su kale ya kawai alaisa ni mulku misra ya ku mutane na ba ni abda mulkin misra ba وهذه الأنهار تجري من تحتي وأن فورا مميّن كلا بين مثل أباك كشن إلى نصر غير أباك وأولا تبصرون غيرهم وباقوا الله قبلا موتهم tun da kun gani adda miliki ni ruwa ka gudana karkashin gidana to ku ce ku gwada mutane don su ƙara girmama ni ma amma ana kairun ya ce bala ana kairun a'a ni ne ya alheri min hada alladhi huwa mahin duka ga wannan kaskantacce da bai da mulki bai da kuɗi annabi Musa ne ba ya mulki ba ya da kuɗi wala ya kazu biyu bai ko kusa ya bayyana hujjoji ne don babu mai saurare ne kai ku da ke in Musa annabi na walau la urkiya alaihi a suratun min zalim me yasa ba aiko mai wasu wanda yi da zobba na zinari daga sama ba kamar wadani ne nika yi in nan naɗa mutum ne ba shi sarauta in ba shi mundaye na wuri shi inda a ce mai allah ya allah kwarai na ya aiko shi me yasa bai ba shi yi na zinari ba auja a ma'awar mala'aika ko mala'aikun da ya kacewa da sauran tare da shi makwatan ne da suna a abin to ai kun ji alfahari na ya kai ko to ai shi na ruwan sun kaci abin da na lokacin da sun kaci shi ya zo da kira amantu billafi amanantu bi banu isra'ila wa ana mina musulmi na yi imani da Allah nan da bani isra'ila sun kai imani na ga musulmi Allah na ga musulmi ruwa sun ka jan sun kai kasar to alfahari bai da kyau su rika sa irin waɗannan abubuwa su zuwa wannan jiga wurare na da muka da waɗannan abubuwa ni na ga mutumin da ya fito an koke ya tsaye a ga mutane yana cikin wata mota duka mutum waɗanda aka yi ta garin garin doce mutum a ba yana hidda hannuwa ne ya saki mota ya hidda hannuwa ne yana ta ɗayan kawayawa mu kenan ɗayan kawayawa yan matsayaka mu kenan ya ta ya gama ya dawo ko mashin bai yana duniya in na biyo ya fi hankar kanmu tun daga kasuwa ana tabi ne yara na biyu ne yana ci mana ɗayan ya biyan matsayata hankar kafin na biyo ni ce alaji barka da huta ban kai ne sama ba ni ce alaji barka da huta babu mota babu mota ba dole ce zaune ba babu mota eh? Ah. a duniya ba kwata ba alfahari da ita na ga waɗanda sun kai haka nan ba guda ba akwai mutumin da ya zan zabura ya ce wallahi ya isa in ya kashe ni ba abin da za a yi ya tashi da mota ya buge ni sai ya buge yaron da a tare da shi yana ta alfahari na gane shi ko mashin bai da hannun ya kasawa ya gaishe ni hannun wurin ga yaka zuwa ga shi ne rasa zai da nema baki ministan da abu kare shi ba a wani na ba a kake shi na to ina da irin wa'ina abubuwa da yawa da na gani kuma na san wa'inda na gani wa'inda kun ka gani sai wa'inda na gani yawa don ni sai wanda ta shahe da mai yawa na gani mai yawa wanda ta shahe na gani ko har da wadda ta yi kuma kuna to kun san sharrin duniya akwai a hankali da ita ku barka amma ku yi a hankali da ita ba ta da tabbar saboda haka akwai tsohon da su jahilai suna cewa an na madarar boski lalle makewar faɗaɗawa a ba mutum ɗaukaka a ba shi dukiya ko sharafuwar karama shi a daraja shi a karama in ji jahilai ba su sani ba wa madarus ta shi ko da ta ba mutum talauci suna ganin a shi ko kuwar hawa ne wanzu. shi kaskanci na duk wanda bai da sauki kaskanta shi na Allah ya yi wanda bai da sarauta kaskanta shi na Allah ya yi haka suka gani wala ya zaro na ba su sani ba da al'awara ita dukiya da mukami da sarauta sani ba kafiran ma ya kuni da karikin istijiraj da yawa wani lokaci akan ba mutum wannan wato abin nan don talala talala ta Allah kai mai eh, ne shi kuma talauci ba su sani ba bi karikin istijiraj shi kuma abin nan jarrabawa shi kuma talauci ba su sani ba shi kuma abin nan jarrabawa wa daraja darajati da kuma son a ɗaukaka daraja an ba shi waɗanda abubuwa ne don a ɗaukaka daraja in Allah ya ga dama sai ya baka ko abinci ya buwaye ka don ka zama babba kai ta fama da wahala kana yaro kai ta fama da wahala sai ka girma ka kai lokacin da kaka bukatar taimakon taimako ya buɗe maka kuma ya buɗe duk abin da kaka so sai ke ba don yana so ya zama da ke ku ya ta kafu walakanta kowa da abin da Allah ya kawo kafu walakanta kowa da kuma ka gabe da kowa kowa kafu walakanta Allah ya kai wa ma amwalukum dukiyoyin ku ba ta kasance ba wa ma da amwalukum wala auladukum dukiyoyin ku da iyan ku ba su kasance billati ko kare ko inda na ba Wanda take kusanta ku gare mu wato dukiya ba ta kusanta mutum da Allah biya ba ta kusanta mutum da Allah sai in an yi abin da Allah ya tsaye ita dukiya kanta ita kaɗai haka ba ta da umarni komi ban da shi shi miliki shi kaɗai haka bai da umarni komi ban da shi azaba ɗaya ka kawo amma aikin da aka yi da dukiya na alheri shi ka kawo ɗaukaka ga mai dukiya aikin da aka yi da mukami matsayi na alheri shi ka kawo ɗaukaka ba shi sai ka je ana ta ana ta godiya ana tebawa a jima a jima za ka gwada ya zo har yanzu alhaji bai dawo ba saboda alhaji na saki amma alhajin da ya tara dukiya baya baiwa mutane sai ka zo garka sai ka ce kai yaro kawai ko mai alaji sai ce ga ɗaya mai sanna a wargi sai ka sanne a ruwa ne da ba mu mai tahowa gida ne ce hanyar zuwa alaji bai dawo ba babu mai tahowa ake ce hanyar zuwa alaji na ruwan kowane alaji kan ma ya dawo aikin alheri da dukiya shi ka hamsu ne da rasa amma ya ce kai sai ka tara ka baka alheri kowa bai sauka da in na ka fita a ciki ne aka yi da dukiyar wani kayan wannan dukiya da wani ya ba ta ba ta asibiti ka inda wani na asibiti ta gidan ga da ba aka da ba aka kuma haka wato dukiya aka dara da ba wa yi mai ta ba da ya ja ga kai shi ya sami ne ka ta mamakin mutanen jiga sai ki gaba ya wa da wallahi ba a sanin mai kudi sai a mutu me ne a kai shi bayan mutu kuna tara dukiya ba ku san umarnin ta ba kuna ta tara dukiya ba ku san umarnin ta tara dukiya ba gina babban gida a umarnin dukiya ba ba sayan maye motoci a umarnin dukiya ba alherin da kaka yi da shi a umarnin ta sai ka ga maki da masoyi kowa na ranka kowa na yabonka kuma ba zai mai dukiya kwarewa ko almajiri na malamin islamiyya kan yi ga masu ko almajiri malamin islamiyya kaliri zai ga a to ne wanda kuma bai zai ga dawo mata shi to Allah malamin na ya take fika za ka ji almajiri ka wallahi malamin na ya take ka wannan ka malamin ya yi ba mutum an fare na almajiri an gaba su dole saboda ka ba nan dukiya a yi aiki ne ita kaɗai ba ta kusa da mutum da Allah aikar ba aika kari ba su na tattalin illa mana amana lakin man amana sai dai wanda ya yi mani wa amila kare ya yi aiki na kware da dukiya da biya ne ba wa la'aika lawan da za a ce wa ina suna da sakamako da za a nuzon ka musu jama'a mai saboda aikin da suka da su sun bi da aiki ya su ku yi amfani da dukiyoyin ku ku ciri ba duniya da talaya ku yi amfani da dukiyoyin ku ku ciri ba duniya da talaya ba wai ana ni ka ishi kowa ba amma dai in kana yi ko mutum bai kamunarka in ta kama ta yawa da gaskiya in ta kama ya wadda gaskiya ta yawa kuma da duk an kamu in dai na kwaye kake kowa ta yawa da gaskiya da mafi da mafi amma in ko zargin shiri kake tsoro gadi zargin shiri to ya kama da kowa ta yawa ana biyuwa da gabaci alhamdulillah alhamdulillah kawon ga ɗan mutum ya yi kaza ya yi kaza ya mana kaza ya mana kaza in ko mutumin fare na ana biyuwa sai ke suna amma dai ka an yi rashin an rashi mutanen kirki dai aka ɗauki wa ne zaga suna mutanen kirki dai aka ɗauki wa tana yin mutane ba komi na shi shi wa alheri alheri na ba shiri ba saboda haka Allah ya ce illa mana amana dukiya da biya ba su da wani illa mana amana shi wanda ya imani وعمل صالحا يي اي كي نواي فلا يكلون جزاء مصنع تقوم قوان دا اكد دور كام بما ان يصبوا اي كي نسي اي كي نسي اي جزاء العمل واتسلموا اي مداء ومن مفتاش عالي فالحق نجم مثلا بأشر حسان لا دا ولا كمثال في أنت عمي تسوى بومة تلوي بومة فأعطى سوريا يقول wawan firgoro fati kuma su cikin gidajen aljanna amin da suna amintattu minan mawuti sun shiga aljanna sun amintu ba su kuwa minan mawuti wa gairi kuma sun amince daga dukkan wani abin kyama minan makayi na abubuwan kyama wa bi ira'atin firgoro fati wato mafarki babu jami da ma'ana amma dai gurfa dai ita ma ma'anarta amjin ma'anarta gurfa hara idan hamanna al'amna wannan idan man da su amincin gada aka ba su a nuna da aka yi ranar lahira wai da an koma da kai na duniya ba man amana nan duniya duk wanda ya imani wa abin da sale ya yi na Ba balawar da za a bi suna da sakamako na lullauka a makamu da wanda an ka koyi musu a cikin lahira nan a ba su kuma a wanda an koyi musu lahira sun ma'in lawan fiye amnin dare sannan duk mutanen da ka aikata abin suna cikin aminci Allah ku yi shi ku yi da zai cikin karwa tsarar Allah amma a faru an nufi ruwan wanda aka yi shara da ya ce a gida ga duk mutanen da suka yi imani suka yi aika na kwarai to Allah zai ba su al'amu nan duniya ya ba su ta kuma ko mai kyau ranar lahira shi musulunci da dukiyarsu nan duniya shi ba su sakamakon kuma ranar lahira والذين da ya آياتنا وإن كنتم تكري بآيون من القرآن بالإسلام سنة تكري تفاصل عن الآيون سنتم وتبقى mahajizina lana suna ganin sun waye a wabba mu iya kama muƙaddiri suna kaddara ai ajazin suna kaddara kasawanmu da kama wa annawan ya kutu na suna batun sun kuce mana sun yi ƙarfin لذا نعم أن لا بأس نصنع لكم بعض الحيث القيامة أولئك أرباب الخطيفة أولئك في الأعلام مقربون باب الشك وإن الله على طول إن شاء الله لا يبالغونه باكر الله إذا أبو يوسف وأخرى كما رأى من ذلك أباس أدابا الدنيا ثم أباس أدابا wannan magana da sun ka faɗa mai ta buri da na azumi a mai kuɗi shi maka gori don kana talaka magana shiga rai gare ka shi ya kafin tsaba Allah ka yi musu rai don yi wanke kuciya masu ya ƙara cewa tsarkaci inda rabbi ya fi da zina wasan kuɗin da kuma gani gare su ba ku ƙarin tsana ya sa kuma tsara inda rabbi ya fi da zina lalle ubangiji na yana fara da arziki ayyuka yana fara da shi da manyan sha wani shibari da wanda ya gada masu cikin bayi ne sun shaha don jarrabawa wa ya gadiru yana kwantata ayyukan yi yana kwantata arziki lahu da ba ba a darbar bayan ya ba shi wani aka daga warko daga baya yana iya ashewa ai da manyan sha a wannan da wanda ya gada ma hau da manyan sha wa kirkira don jarrabawa yawa wanda Allah ya taba dukiya kuma daga baya sai ya an shi dan jarrabawa ya kokari ka ya ruka jeji don ka fi jarrabawa da an taba ka don kada ka yawa ka da ka da ka ci cikin halin ka kokari ka ci jarrabawa da ka samu dukiya ka ɗauka ba kowa yana iya tafiya da ka samu wani mukami da ɗauka ba kona yana iya tafiya shi da ma arzikin duniya haka nuna da shugabanci da na kuɗi da kowane da haka Allah ya gafarta mana shugabanci kowane yake wato ba daɗi ga yake ba arziki na amma ba daɗi ga yake ba dukiya ita ma arziki na ba daɗi ga yake ba yara ku ba hauka in kun samu yara ku ba hauka in kun wata daɗi a hankali ku bar ta kama daɗin duniya bai tabbata saboda babu ma fa'ida in ka gane babu ma fa'ida ka samu dukiya kana yawon bayan ka kwana ji ta tsari babu ma fa'ida inda ma kana shawara in kana da hankali kana biya a shawarar masu hankali da shawara aka yi da kai an kace da baka dukiya kana yaro dan shekara 20 da wani abu ka fara ni da ita da abokan sai ka kai dan shekara 50 wani haka so to inda kana da hankali da kashi a wani ka kai shekara a sannan in ba ka da dukiya ba ka yi da yanzu kowa ko da daɗi ko babu daɗi duk inda aka gada kana yi zuwa ka zo maka kana yaro ko da daɗi ko babu daɗi don yanzu da ko ba ka da kuɗi kaske a kawo maka hayar baro an ka kawo maka shi kawo hanyar gada shi yanzu kana samun kayan da za ka ɗauka kamin ka kai ka ba ku samu abinci amma yanzu kai da gaji gara hamsin ko kayan ka kada da azama wata azama ko kana zuwa azama wata azama ka ce ka yi zuwa zuwa ya fi a yi biya bayan ya biya ka yi yaron da zai kuma da wani kawo kawo kai kana da ba a ah. amma da yaro ya tafi daga asali ko to haka nan na abubuwan su ba wai abin nan babu wai fa'ida a baka jin daji kana yaro bayan ka girma ya faru mene ne fa'ida in kana yaro ko da ƙafa kana iya abinci don duk inda ka shiga yanzu na almusu ya mutu in ka yi gaba sai daji kamin ranar ga tawari kai ta yi a zurfai kamin ranar ga tawari kana towa da kan haki in an jima an jima kana iya sai jeji ka samu abin da ka ciwo da jere da gobe da tsari to faɗa min wanda ta ciwo wanda ya kai shekara hamsin zai yanzu da ka kai ta gama ko kai shi na yi rana ba tawari ba ko kai bai yi rana ba tawari ba sannan in wa hakin da yawa masu san haƙi na gani ne ya wuce su suke ya kawo haƙi suna gani ne masu jama na mai haƙi kawo mai haƙi to ku rika lura matasa in kun samu arziki ko kokari ku rika da hanya wadda arzikin zai tabbata ku rika da hanya wadda zai tabbata babu fa'ida don kai arziki kana yaro ka tuwa ka koma mafiya waɗanda kira na yanzu yaro ya zo ne ya iske ni mai waɗa game da uba ne ni mai waɗa ya kuka bari jatti da kaza kaza ni mai waɗa ya waɗa tun ya ji waɗa ya ce malam bari yi magana ce na ki bari kai magana ya ce a malam bari yi magana ce to na bari yi magana ya ce wala ba malam ba ba kwaɗai gari nace mai akwaɗe ne ke wallahi da kattai bisa ga ina nama waɗanda yara wai don an kaso ta haka ina nama to dore da suna yara biyan ta kasuwa shi har da kaya ne ya sawo musu aimiya da rana ya sawo da daddare ya kawo musu duk kewaye kowa ya ta ci to yanzu ya kai bai iya bin ayin wai kuma wai laifi ne ya kagari ya ce a baya kuma yaren ga su ba su miya sai da nama su suna da abin da za su sai naman ga amma waje ba abin da ba za su ga ganin da yin nan wurin ga wajen nake zaune nan wurin kawa waɗanda ya kasuwa ka zaba da cin daji yaro ne wa haɗa wani yaro ne wa haɗa game da ubani. yadda mai malam alhaji baka san shi ba nace kai an baka san alhaji ba don ni na san tanki na alhaji ban ce ya kai ɗari ba amma ya yi kusa tirela wadda wadda a gari shi ban ce ta kai ɗari ba amma ta yi kusa duk akan ku dukiyar na ta kare duka akan ku ta kare ko kuna ga son masani ba duk akan ku ta kare wani daɗi a bai ce da kuwa wallahi malam ba haka nan na wasu a rashi ko shakai ce a sai mai kaza alhaji wa ga cikin garin nan da yake su wanda a garin nan mutum biyu ne suna da shi game da sha'ar ko banda mutum biyu ne ya yi kowa kuɗi ba wajen da kama? tuwayo ya tuwa mai ya gida yau a sai da wanga gidan ba gobe a sai da wanga allah ya mai tsawon rayuwa tun abokai ne sun rasu yau a sai da wanga gidan mai yara su sai kuɗi gobe a sai da wanga jibe a sai wanga jiha a sai da kaya kaza har an ka sai da kayan duka an ka dawo a lajin na zaune gida bai da laya wai ke haka a taimaka kuma yaran ga ko kaza dubu ya tafi a tokuna da kudin sai kuna iya sauki don kuna cin kaji kasu wasu ne ya gari ka baka da Allah baka da kowa ba sai ta ka yi ce ka ba sai ta ka yi ce ka saboda haka ku bi a hankali ya kuma tata zuciyar da Allah ya ba ku bi da a hankali akwai hanyar wurin da aka gina a alheri da zuciya in ka tsuwa ko baka da zuciya ba kawai yanzu da kake tafiya ka bin tsohohi kana taimaka musu ka bin tsohohi kana taimaka musu ran da ka tsuwa kai gobe ya rasu taimaka ma a karama shabuwan shayakan illa ka yi da Allah manyan man yukulmu inda su hadisi ya ce babu wani matashi da ya girmama tijawa, shi cikin da ya girma ya kai kamar sai Allah ya ba shi yara masu taimaka to shi da ya hanya shi da ya hanya in ko ka ce dama maka shi nuna bari karewa ta gaya ka zama da halinka Allah ya kare wala inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru wa yaqdiru la wa ma anfaqtu min shay babu abinda kuka ciyar bil khairi ga ali duk abinda kuka ciyar ga ali wa kaka damu don ka kawo naira dubu ka ɗaya naira ɗari hudu ka yi alheri su kakka yi zaton talauci zuwa ko zuwa ku talauci allah ya ce abin nan da zaton kafiyar min shehi na wani abu da ɗaya ga alheri ko kowane kuliko allah zai kawo mai wawa yi kuliko allah zai kawo kai wa raziki na allah shi ne yayin masu ake kawo duk da abin da za ku yi dai abin da kawai an manuwa a yi don Allah in dai kana so Allah ya baka niyya mai kyau farko dai ka yi niyya mai kyau kai na Allah yoga da ana ta yar zuba a idan yana ciyar da yana ciyar da iyali yana azaita iyali ainihin rikin da ya arziki Allah Allah shi ne mai arziki duk abin da ka saba iyalin ka ba cikin arzikin kana shi arzikin Allah na da ba shi ya baka warraziku hakika wa mai azaitawa ga hakika guda ne shi ne Allah wa gairu sababu wani ne sababu a wani ne da ya biyo shi a ya kawo gari amma hakika Allah shi mai shi wala ya kada da gari ta ala rasa rasa wanda ba Allah ba a ce mai rasa Allah dai ku ya razza muna roƙonka ka arzika mu alherin duniya da na lahira ya razza ka arzika mu alherin duniya da na lahira ya razza ka arzika mu alherin duniya da lahira ya razza ka arzika mu lahiya ke karka ke jikin kuma ya razza ka arzika mu kariya da tsaron daga shi wurin ma'abada da mafiya na kore da na bayyana ya kai wa razu kuma nan za mu kwana a ta yi wuya Thank you. اللهم صل على محمد وعلى آل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 يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا عوار يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا كامل يا باطل يا كامل يا رجل يا ملك يا مذل يا سميع يا وكيل يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا عظيم يا مجيد يا عزيز يا كريم يا كريم يا حكيم يا مجيد رب يا واحد يا شهيد يا عبد يا وكيل يا موت يا عبد يا ولي يا عبد يا موت يا مبر يا مبر يا مبر يا مبر Yeah. موت يا مانع يا موت يا مانع يا موت يا مانع يا موت يا مانع يا نجوم يا نجوم يا نجوم يا نجوم يا نجوم ya Allah ke karama da biyayya Allah ka tausaya mana Allah ka raba ya Allah ka raba mu ya da bayyana Allah ka raba mu da sabon karshawa ka biya mana da ba na ka biya mana ya ka ya ka ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka sa aljanna wa kuma mutum ya mata ya mu Allah ka gawarta mu Allah ka gawarta mu wa Allah ka gawarta mu ka Allah ka gafarta bayanan su da kannan gafarta ma da iyali da zuriya mahaifin duka Allah ka gafarta mana Allah ka yari mana Allah ka kyautata karshen Allah ka sa aljanna hukumar Allah ka tuka ya mana ka damuwa ka mutar da ita ka bakin ciki ka mutar da shi cuta da rashin lafiya ka bisa su ka mutar da su Allah ka kara mana imani da lariya ya Allah ka kara mana imani da lafiya ya Allah ka kara mana imani da lafiya Allah ka sa an zai mana koma mu tare da ya albarka sunayen ka da zubarin samara ka kara tuta ya Allah ka shirya muka shirya iyalan Allah ka shirya muka shirya iyalan matayen ma Allah ka kara musu shiriyarka Allah ka daidai za su ga hanyar kamar yadda Allah ka kara musu imani da tsoronka Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka kara musu kariya da tsoronka mu da su Allah ka sa mu yi kyakkyawan Allah ka sa aljanna mu goma ya barka mu uwayen ya barka mu kakanni ya barka mu yanka

tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mana Allah ka girmama mana Allah ka darajanta mana ya da duniya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu ka kama mana gaske ya Allah ka kama mana gaske Allah ka riƙa mana dare da rana ka kare mana Allah ka kare mana su daga sharrin shekara ka kare mana su daga sharrin makiya da ma'aikata da na boye da na bayyane Allah ka ya mana iya da lafiya da ka ba mu da wanda za ka ba mu mai da su da karatu da abubuwa masu shigantarwa ka nisanta abin da ka su ga ibada da da karatu addinin ka Allah ka raba su da da mun ba ka ka mun ba ka ka mun ba ka tsaro mun ba ka Allah ka kama mana gaskiya da zuwa Allah ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata فكاري ملك شر متعليق عن جنود الثواب يا الله دمود يا رجالي جنودية بما يقابل الله ككاري ملك شر دول مجي الله ككاري ملك شر دول مجي الله ككاري ملك ماكل دول ماكل الله ككاري ملك نهاية دول مجي ودراما كاملة كتب يا الله يا أبن الله باب سري غريك كارتني الله كيرا muna kariya Allah kariya bukatocin mu gare ka ka ka wanda ya san yawan bukatocin mu tun ba ba Allah ka biya mana duk bukatun mu na alheri wanda ba na ba ko kamar ka biya mana abubuwan Allah ka Allah ka kiyaye Allah ka Allah ka kiyaye ka Allah ka Allah muna roƙon ka bayin bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata wanda sun roƙe mu addu'a da wanda ba su roƙe mun roƙe ka Allah ka shirya su shirya su ka shirya ɗiyansu da mata ya da dawar ta zunuban ya musu buƙatun nan na su na hanyar da ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya musu da suka tsoro ka kare Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba ma janna firdausa ka ya Allah ka kare mana da azabar da azabobin ka albarka sunayen ka ka raba ka raba mana ka ka mana ka ka futuro te que ah, Las personas ah, Las personas de la رونت دې او بلاري الله رونت دې ګرنا نا او کوي تا نه لای الله تعالی ما مدير لای او زم لای الله تعالی ما لای او زم لای امين دا ما کوي دې دا ما صلاته امين سلام وکړي او سلام تورا سلام تورا راي سم تورا سلام امين تعالی ما کوي او سلام تورا سلام امين نو کې تعالی کې منا دې کې لای امين وعلي وعلي مولك شر الكرم وعنبيك النجم وعلي مولك شر الملك عليك عبدالله الكرم على السلطة وعلي مولك شر القوة على القوة اللهم عليه جوك وعلي مولك شر الجوك اللهم رب لنا ورحمنا وآتنا ربنا حسنة وقنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات